Barka da hantin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. kasancewar taron cop 28 na bara ya gudana a cikin watan disamba ne a sa'ad da muke bita kan shirin yanayi da muhalli na 2023 ba mu samu damar yin nazari a game da taron cop 28 da ya gudana a birnin dubai ba wanda shi ne za mu yi shimfiɗa da shi a cikin shirin namu na farko a wannan shekara ta 2024 la'akari da irin muhawarar da aka tafka a wurin taron na bara wanda wasu masu ruwa da tsaki suka yi na'am da yadda taron ya gudana da kuma irin matsayar da aka cimma duk da cewa akwai sauran aiki a gaba a cewar umar sale anka dan kungiyar rajin kare muhalli ta najeriya kuɗin nan da aka fara tunanin a samar ta lokacin Glasgow kudi na loss and damage kuma aka zo Shamal shek aka sake jaddadawa akan yadda za a yi matukuna a samar da kuɗin kuma ya za a yi da su. bana an zo da wani sabon tsari kafin maganar loss and damage yadda za a iya gudanar da su kuɗin ma idan an ba da su din tukuna akwai tsari na global stock tech da aka yi shi kuma adaptation goal ɗin shi global stock tech an sake ake duba ma alkawuran da aka ɗauka a baya me aka iya cimma a cikin alkawura da ko kuma burce burcen da ake da su da kudurori me aka ɗauka a ciki ina aka tsaya kuma ina za a tashi to bayan magana ta adaptation wanda dole shi wannan canji na yanayi dole sai an samu yadda za a yi rayu din ba tare da an shiga wahala ba sannan kuma samar da kuɗaɗen da za a duba wancan asarar kadarori din da kuma illolin da shi ɗumamar yanayi ya haifar wato canjin yanayi wato loss and damage climate finance sai an samar da kuɗin sannan kuma sai yadda za a fita daga amfani da gurɓataccen hanya ta samar da makamashi wato a facing out fossil fuels in baki daya ana ta bangaren kuma dr salamatu jidda fada ƙwararriya a fannin sauyin yanayi kuma bai bincike ta yi bayani ne a game da asusun ajiyar kuɗin diyar da aka amince za a samar yadda waɗannan ƙasa za su ci gajiyar waɗannan kuɗaɗe kwatankwacin irin asarorin da suke fuskanta. maganan loss and damage sha babban magana ne a Afirka gaba daya don mun ga disasters kamar flood bala'o'i da suke faruwa a Afirka. Developed countries sun fara saka kuɗi a post ana kuma um, Alkawali na saka kuɗaɗe. Amma ita tana neman strategy ne sosai na loss and damage in a post din because ba ƙasa ɗaya ba ne ba Afirka kaɗai ba ne ma har da other developing countries. so ya kamata a ce a nema audit committee haka da mhm. za ta yi handling cases na loss and damage wato waɗanda za su bibiyi irin asarar da mutane suka yi domin a san irin kwatankwacin kuɗin da za a ba su so that they know the measure eh, taimakon da za a yi sai ya zama at least eh, something shi kuma farfesa abubakar mamman manzo na jami'ar tilabiri a jamhuriyar niger wanda yake tare da gidauniyar tree aid kasar burtaniya da ke bibiyar lamuran tsirrai da yadda ɗan adam zai amfana da su ya yi tsokaci ne a game da yadda ɗan adam zai ci moriyar tsirrai musamman ma itatuwa waɗanda ya shaida cewa su ma kamar ɗan adam da sauran dabbobi sun kasu gida-gida kuma jinsi-jinsi. yanda za a ci more ice ko kuma in ce duka wani abun da yake karamin ice babban ice ciyawa tun daga ciyawa har abun da ya kai ga abun da ake ce ma cimaka su dai itatuwa kamar yadda aka sani sun tashi ne daga wasu daga ƙasa kuma bancin haka allah ya shan huda itatuwa kamar yadda ya shan huda duka wani wata halitta daban-daban kala-kala kuma jansi-jansi daban-daban kamar yanda mutane da yawa ba su sani ba tatuwa ma Allah ya shinhuda su kamar yadda ya shinhuda bani adam da kuma dabbobi tun daga kwaro abin da ya kai manyan dabbobi a cikin itatuwa ma da akwai itatuwa mata da kuma itatuwa maza sai eh, a yi tsammanin cewa icce duk inda yake kawai ya zamanto babu wani zancen jansi a cikin itatuwa manyan itatuwa da ƙananan itatuwa Allah ya yi su suma daban-daban wannan gwadi ne na ubangiji inda diyan da za a yi kenan ka gani suma da ke halitta ne Allah ya yi su maza da mata a cikin wannan bangare na itatuwa maza da mata da akwai itatuwa da yawa wanda ake samu a wajajen namu a nan afirka ta yamma kuma a musamman cikin kasashen sahel bancin haka kuma e, eh, kamar yadda aka sani halaye dai na mutum kuma na wa'ansu dabbobi ma inda ake ganin cewa akwai a cikin halitta masu haƙuri masu jinkiri masu in ce jimurin wa'ansu wahaloli da kuma masu sabawa da wani hali na yanayi akwai itatuwa masu jimuri. Mai sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako sai kuma idan Allah ya kai mu zuwa makon gobe dawo da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawa har ya kai ga nasarar wannan shirin musamman ma baƙin namu da ma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.